المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنوى ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يو تكن رحمر الله da iyawarsa da gwanintarsa har mun shiga kwana ko rana ta goma sha ɗaya yau ga ramadan kasancewar yau litinin sha ɗaya kenan daidai ga watan Ramadan 1441 kuma a cikin kalandar bature hudu ga watan biyar watan Mayu kenan 2020 to ina tambayin mu ah, mai tambaya ta farko yake assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ina da tambaya don Allah ina so tambaya ta ta isa gurin malam ni ce nake al'ada amma bayan kwana uku ko hudu takan tsaya na wasu awanni ko kuma kwana ɗaya ya halatta in yi wanka don awannin ko kwana ɗayan na gode. ƙa'ida a nan ita ce alhukumu ya duru ma'al'illaci wujudan wa adama sukan ce izaktallatil illa ikhtalal hukum wannan ƙa'ida ce a har kullun shi hukunci yana tattare da dalili ne idan dalili ya kau hukunci ya kau kenan hukuncin yin sallarki ko azumi ko kwanciya da miji haramci a dalilin zuwan jini to sai aka wai gari wannan abin da ke haramta wannan abin da na ambata babu shi shine jini din shikenan magana ta kare saboda ka da zaran wannan jinin ya dauke a wannan lokacin ko mai karancin lokacin wanda zai ke sallah ta da kin tabbatar da cewa jinin nan ya tsaya dama Allah ta'ala abin da ya hana ya tambaye ne wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan. fa'atna fil mahid ku mata fil mahid a cikin to yanzu babu jinin muddin jinin ya dauke miki a wannan lokacin shi sanan ki wanka ki sallah in ya dawo to kin san ya dawo sai ki koma zuwa ga yanda da yake na rashin sallah da abin da ya da har ki san adadin kwanakin ki da zaki hada lissafi jinin ya katse ya dauke wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq sai tambaya ta gaba Ismail Wakil yace assalamu alaikum wa alaikum Allah ya taimaki malam ya kara masa eh, saka masa da alkhairi amin malam ina neman bayani akan sunan Muhammad Wakil malam ina so na san ma'anar sunan a tashi lafiya to Muhammad Wakil ko Muhammadul Wakil to mu fara dai da Muhammad khairul asma na mutane mafi alkhairin sunaye na dan adam gaba daya wanda har a lokacin da muke karatun sira anan mun karanta inda Addu'kur Mustafa Murad ɗaya daga cikin ulama al-Azhar yake cewa an taɓa samun wasu larabawa dab da bayyanar manzon Allah Qurayshawa ne matayensu duk suna da ciki da suka yi tafiya zuwa Sham sai aka ba su labari ai wani annabi ya kusa bayyana wanda annabin duk duniya ne gaba daya zai fito daga wannan yankin naku sunan shi muhammad waɗannan larabawan saboda kwaɗayin ina ma a ce sune, kowanne da ya koma gida ƴaƴansa, matayen suka suka haihu duk suka haifi mazaje ce kowa ya mai suna muhammad muhammad muhammad wai saboda su shanyo kai fatan su ya zamanto shine annabin da ake bukata amma kuma Allahu a'lam haifu ya ja'alu risalatahu mm. wai me yasa na faɗa wannan inna ma yanda mutane ke sha'awar wannan sura Muhammad fadl arshi mahmud wa hadha muhammadun mm. wa shaqqa lahu min ismi li yujillahu fadl arshi mahmud wa hadha muhammadu muhammadu suna ne mai kyau babba mai matsayi har masu bincike na cewa sun yi bincike babu sunan da a duniya ake sanyawa mutane irin Muhammad. Kafirai suka faɗa a cikin statistic su misali. Wanda wannan ya kamata shiga cikin littafin Guinness na record cewa ainihin sunan da aka fi sanyawa wa mutane a duniya babu irin Muhammad. To wannan <clears throat> abu ne a fili. Amma alwakil la'alla shi ne dalil matan bayar ka. Mm. Wakil wani ai kirari ne ai. eh kirari ne ma'anar wakil na nufin wakili ba shi kenan ba hmm. waye wakilinka ai larabci ne ba haushi ya hausantar ni ne wakilin wani misali gun daurin aure ba ko wakili ba hmm. wanda ke zuwa a barayin ango ana kiransa wakili ko wasiyi sauraka idan ka ce mutum sunan shi muhammadu wakil muhammadu wakili mai wakilci wannan kirari ne muhammadu shine sunan wakil din kuma wato wakilci ne da aka suna ne mai kyau shi ma ko ma'ana ce mai kyau in kaga za ka sanya ma ɗanka suna to ka sa masa muhammadin kawai ya wadatar in ya so ka ce e ana masa kirari da wakili tun da kasan yau zamanin to ga sunan shi to kirarin sa mai haka muka samu kama a wani irin yanayi ga suna ga kirari to zai sunan shi wakili Allah kuma ya sa a yi wakilci na alkhairi na'am sai mai tambaya ta ƙarshe Adam Idris yace assalamu alaikum sheikh Allah ya saka malam da alkhairi wa iyyakum malam menene hukuncin saki ga mace tana jinin haila ko beki Allah ya kara hmm. malam lafiya amin wa iyyakum sakin mace a haila bisa ittifaqi malamai baya halatta ba daya haduwar su ta tafi akan cewa baya halatta mutum ya saki mace a cikin jini jinin haila da dauko jinin beki saboda faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda ya ce wannan annabi idan kuka tashi sakin matayenku to ku sake su li'iddatihin a tsare a lissafce wato bisa lissafin jininsu wanda babu wani jini da suke ciki da ku suke tsare mm. kenan duk wanda ya suke mutuna cikin jinin al'ada to ya sabi Allah wannan kenan to amma ya yayi ko bai yi ba nan ne ma'abota ilimi suka yi sukuwa a fagen karatu wasu na cewa tun da ya sake ta tare da dai haramun ne a masakin kuma ya yi eh ya muna na ladabi wajen saki amma kuma ya talaqu yani ƙa'im waƙira saki yi, an gane saki a Fima, asima yi laifi wannan akwai wannan ra'ayi ra'ayi na biyu na cewa sakin bai yi ba wanda wannan mumtukar ta ta zuwa ga wannan fahimta dalili saboda ya fi kusa da dalili mai karfi abdullahi dan umar allah ya kara masa da ya taɓa sakin matarsa tana cikin jini annabi ya ce kai mai data idan ta ƙara jini ka sake ta saboda haka mu kiyayi zuciya da bacin rai a ce a yi saki a cikin jini in aka saki mace a jini sakin bai yi ba ta koma tukun saboda nassin qur'ani fatalliquhunna li'iddatihin ku sake su kaga ku sake su lokacin tsarkin su kaga wannan umarni ne kuma kullum umarni yana fa'idantar da wajibci ne al'amurul mujarradu ya kasafil wujub shi umarni wanda yake tsorarsa idan baka da karina da ke umarnin daga wato wajibci wato nan wace karina ta kore haka da misali nan sauraka sakin mace ina maimaitawa a cikin jini baya halatta kuma an yi bai yi ba a bari sai idan ta kare sanaban kuma zai kamata ma alkali ya dinga yin ta'aziri duk wanda ya wannan suke cikin jini a bulale su alkali ya dubi girman wannan laifin a hukunta su saboda malamai suna cewa man mamina ne man amina a asa al'adar? man amina a asa al'adar? duk mutumin da ya san ba abin da za a yi mai shine amina al'uquba ko shi ganin sai muna ladabi ya dinga abin da ya gara ma saboda wato babu gagarare sai barre wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq to sai mu je ga aya ta gaba aya mai lamba 188 a cikin suratul baqara wa billahi tawfiq a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله تبارك وتعالى يتشي wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ke cin dukiyoyinku tsakaninku da barna daga cikin kyawun addinin Allah da shari'arsa wato gyara da kuma gyatta da kuma daidaita alaƙoƙi tsakanin mutane dukiya ko in ce kuɗi kasan yadda yake da shiga zuciya ɗan adam game da sun dukiya ba wasa ba ne wa inna holi hubbil khairi la shari to sai aka karantar da mu wato a kiyaye cin dukiyoyi tsakanin junanmu da barna can cikin aya mai lamba 29 a cikin suratul nisa Allah ya faɗi irin wannan magana ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum duk sakon da ne ya ku da suka imani ci dukiyoyi tsakaninku da barna idan ba kasuwanci bane wanda wanda kuka yi bisa yarjejeniya to kar ku ci dukiyoyi tsakaninku da banda kamar ya mutum ya karɓi bashi ya biya. yana da hali ya biya mm. kuma ya tabbata cikin hadisi matsalar gani ya zulmun matsolanci matsolanci na mawadaci yana da hali na ya biya sai ya yi ainihin kirmisi su ke gadama gas ya biya alhali kuma ya yana da hali ya biya kuɗin mm. haza zulmun yubihu zaho haka din ma yana halatta mutuncin shi wannan mutum yana daga cikin cin dukiya da barna wato tsuga makaya kuɗi kamar abin da mutane suka yi wancan satin da aka ce an buɗe kano a cikin wannan hali mun sha magana kan wani haka kawai sai mutane suka wasa wukansu saboda muguwar zuciya cin dukiya ne da ɓanna wai har wani ke cewa wallahi sun ci kalamar riba sai dai a yafe musu a yafe musu kuma mutum shi ya sano in dai ka san abin tsiya kai bawan Allah to Allah ta'ala da ya rubuta wannan abu da misali shi yasa ɗaukan mataki a sa ido kan wannan muhimmi ne an gane yana daga cikin cin dukiya da barna an gane ka ɗauki misali mutum aikinsa ne fenti yake sana'arsa fenti a ce da Allah wani fentin nan a bokitin fenti nawa kake ji da ce eh bisa ce, muna bukatar bokiti talatin mai kaya ko mai aiki ya sayo bokatan fenti talatin ya bashi ya biya shi in ya tashi duk bokatan kuma sai tattara ya ɓoye bayan ba na shi ba ne shi macin dukiya daban dan ba baka ba haramun ne idan ka ci sai idan ne shi ne baka hmm. yana daga ciki masu sana'ar casar shinkafa rice mill ka iska mutum ya yi noman shinkafa ya je kamfanin da ke casar shinkafa kai mai aikin casar shinkafa an biya ka kudin casar shinkafa da fata an gane hmm. an yi alawaja za a biya ne komai keke da keke sai ka iske tsabar shinkafar ya ba mai ita buntu din buntu buntu buntu mm. sai kuma ya rike da akwai da yake ce wallahi malam mu haka muke na cewa wace kuke yin haka wannan buntun ba naku bane fa da an biya kula dan aiki kuma yi da wa mai shi sai idan ya ce to shi kenan ladan aikin ka buntu in ka yarda amma muddin ka ci haka shinkafa kuma ya biya ka haramun ne ka rike wannan kuntu don ba kabari, da domin sai a rike a je kuma abin da ake kira chicken feet, abincin dabbobi na musamman to ka ci haramun don ba na kabari duk wannan yana daga cikin manan la taqulu amwalakum a bai babal misali masu tsayar da kaji saboda hikimar tafsiri shine ka kulla alaka tsakanin nasoshi da alwaqi da abin da ke faruwa a rayuwa sai ka iske masu tsayar da kajinmu da yawa sai ga kajin su sayar sai su kwashe kayan cikin da hanjin da kundun da hantar da kai da kafa su ɓoye ah, inda ba su da amfani da wayo wannan aika shi ne amma kuke tacewa kuke sake saidawa? ku ba su sake saidawa ne? saidawa suke yi to wannan haramun ne ba naku ba ne saboda da Allah ya tashi yin kazan ai yayi ta da kundu da kayan ciki da komai da komai ba haka yi ta kwarangwal ba ta da wannan kayan ba dan me kuka ce waye ba ku la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil yana daga cikin cin dukiya da al batil teloli ka iske wato su su su su su yi dinki a ba su dinki yadi in ya rage wasu su ban duka ba dan ba a tara lalacewa ko kai ga sun boye yadi duka din sun boye wallahi yadin nan naka da kyar ma ya kai ragewa su yi su sake yin kaya na yara a je a sayar wallahi kun ci kamaya kamaya kun ci haramun ba na ku bane yana daga cikin cin dukiya da banna kamfani ka iske kamfani ya ce yana neman ma'aikata kaza duka duka ma'aikatan da suke bukata ba su fi guda ainihin ashirin ba ta su je su bugu fom fom fom wajen fiye da ɗari biyar duk wanda ke bukata ya rubuta application kuma sai a gaya maka wannan application non-refundable ne kuɗi ba zai dawo ba mutane su yi ta zuga su saya misali kuma ko kun sani kuna bukatar mutum ashirin ne amma kun gurza ainihin application form hajjin guda 500 kun ci kuna zamanin kun ci bulus wallahi kun ci kama kama ya ba ba ne na'am hukumomi suna yi kwarar da gaske da yawa ko ka iske admission a jami'a ka iske ana samu wani kawai yana takama da aishi admission officer ne shi kenan ya kulla alaka tsakaninsa da iyayen yara a kawo kuɗaɗe sai wanda ya ga dama a zaɓe ba shi admission din misali duk wannan musibu ne suna nan sun mana da baibayi da yawa ko ka je tashar mota alhaji za ka tafi ibadan ne eh za ka tafi ta mota ta cika ashe yan cuwa-cuwa ne ba kowa a mota ba kowa sai ka iske bawan Allah ya ba da kuɗi a karɓi kuɗin nashi ya dinga zara ido tsakanin wato windon mota ba kowa kuma bai isa yi ma wannan magana bai isa yi ma magana direba ci ka ba da kuɗi ba bai ba shi ba waɗannan abubuwa suna nan kaɗan ne kawai haza gaizu min fayyadda na abin da ke faruwa na cin dukiya da ɓannan shi sa Allah ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil ba'd ko mace ka aura kace sadakin ta lokacin da ta haifa min ɗa farko zan biya ta sadakin wannan ya halatta ku? kawo nikahu tafwid kenan ya halatta sadaki zuwa wani ajali to shi kenan ta haihun kuma sai ka kibiya misali bai halatta gare ka an gane kai ko tsintuwa kai a masallaci ko a wuri na jama'a ba a yadda ka ci ba ka je a cige ta shekara guda labar da minar ta'arifi lil an gane ko mm. sanatan kamila shekara guda wannan saboda a getta a gyara mana alaƙoƙi tsakaninmu amma ina son duniya da son dukiya da sai an mutu kawai ai a dukiya ya sa Allah na kiran mu amma muna dosar wani wadi daban fa'in na lillahi wa inna ilaihi raji'un wala ta'kulu amwalakum bainakum bainakun batil haka ne hmm. kar ku ci dukiya tsakaninku da banna har ma maka kari akwai waɗanda wai Allahu akbar sai su je banki su karɓo kuɗaɗe sababi karkar mint mint sai zara dubu biyar ya ce to tunda za ka je kawai kuma kasan sallah ne na san za ka yi za ka ba da goron sallah tunda sababi ne karkar ga dubu biyar sababi kawo min tsofaffi dubu biyar da kaza kun gani? Mm. me dalilinsa ya baka sabu, ai za ka je ka burge za ka je ka kira kasuwa za ka kira lambarka da wannan kudin ja wani yana da kudin misali to da haka misali alhali da sabuwar naira da tsohuwa in suka shiga kasuwa yaya to akwai abin da suke cewa wai the purchasing power the purchasing capacity al'uwa ashira'iyya lil'umla al-qadima wal jadida siya tawa tawa ba bambanci saboda wannan ƙari da aka yi maka shi ma haramun ne ila gairi zalika na daga misalai masu tarin yawa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil karku ci dukiyoyi tsakaninku da banna wa tudlu biha ila al hukami ku karkatar da dukiyoyin zuwa ga masu mulki kuna ba su na cin goro litakulu fariqan min amwalin nasi dan kuke cinye kuna cin wani yanki na dukiyoyin mutane bil ismi akan laifi da zunubi wa antum al hali wal hal kun haka din laifi ne wata kenan kaga inda abin yake da mamuni amma san laifi ne ai hmm. idza kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu shi laifi in baka san laifin bane da sauki sauki to in ka sani fa sai Allah ta'ala ya ce wa antum ta'lamu kun sani wanda ba daidai bane aya ta gaba yas'alunaka 'anil ahillah قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون أي من لما ذلك أن تمانين ترديد سن البقرة يسألونك عن الأهلة سنة تنبيرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم dangane da al'ahilla wato jirajiran wata domin ahilla jam'i ne ne hilal hilal ba haushe kan ce mai jinjirin wata the crescent mm. to idan ko yawa sai ka ce al'ahilla jirajiran wata ma'ana suna tambayar ka haya muke ganin wata sai fito ɗan firiri pendoro firiri, can ya girma ya kammala me labarin ne to sai Allah ta'ala ya binci ba da amsa Allahu akbar suna tambayar ka saboda me suke tambayar ya manzon Allah domin kai ne manzon Allah hmm. kai ne ke da miftah na ilimin ubangiji kai ne wanda Allah ce na'am wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadla alayka 'azima suna tambayar ka game da al-ahilla qul suna kiransa al'uslubu talqini Allah na laƙanta masa amsa qul inda za tambaye ka faɗi ƙula ƙuli a qur'ani nawa ne kula bai kula wa nabiyikum na'am qul a'udhu bi rabbil falaq qul inda za ba ka assignment a ci da Allah ka je ka tattaro qul qul a qur'ani ai suna da yawa ko na'am hmm. qul gaya musu hiya mawaqitu lin-nas yo ai wato jararan watan da kuke gani wato lokuta ne yi don mutane linnas ai ta taqa linnas arabtu domin a dalilin wannan jirin wata muke sana a ramadan ya kama ko mm. Mm. yanzu yau har mun shiga kwana goma sha ɗaya ai kaga watan ramadan ba ya fara ba ne gansantan mm. a hankali ya fara daga ahilla ne ai an gane idara ra'aytumul hilal in kun ga jinjirin wata ku yi azumi to da aka sai aka ce gaya musu hikimar ganin wata jinjiri e ai lokuta ne na mutane wal hajji kuma dan kusan lokacin aikin hajji domin Allah ce alhajju ashurun ma'lumatun faman farza fihin alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi hajj can cikin aya mai lamba 197 cikin al-baqara kenan Allah ya ce wato waɗannan watanni jariran nan saboda lokuta ne lokacin kaza lokacin kaza wata sai fara siriri kaga lokaci ne mm. da kuma sanin lokacin aikin haji sai ce walaisal birru bi an ta'atul biyuta min zuriya ba nagarta bane ba da'a bane a ce ku shigo gida ta baya hmm. walakin birra sai dai nagarta ita ce tana tattare da manittaka wanda ya tsoraci Allah kun ga wannan sai ce kama da aya ta 177 da muka karanta a baya da aka ce laisa birra, an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib birra mana, har zuwa guda goma din nan mm. har mai bayani kan hikimar uh, laisa birra, mm. da yanzu kuma wa laisa birro, wancan fata wannan da kasara mun yi bayani can akwai taqdimi nan kuma akwai ta'khir an gane ko saboda Allah ta'ala ce nagarta na tattare da wanda ya ji tsoron Allah wa atul buyuta min abwabiha kuke shigo gidaddaji ta kofofinsu wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah la'allakum tabbas za ku rabauta la'alla anan tana nufin taraji ne amma a tsarin ubangiji da inda da tsoron Allah ta akwai takwa akwai samun rabauta saboda ainihin inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir mafi mutuncin ku abun ubangiji wanda ya fi ku tsoron Allah وقاتلوا في سبيل وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا آخر بسزعين كنان cikin albakara nan kuma sai ƙur'ani ke koyar da mu wato tsarin rayuwa da yadda ya kamata kullum mumini su kasance cikin shiri saboda tsadar wannan addini ya sa yana da makiya da yawa addini yana da magabta da yawa so ba zai yiwu a baka wannan aqida wannan addini sannan ba a jarrabe ka da mai gaba da addinin ba kuma kai ne sojan Allah da zaka tsaka kare musulunci a kowace irin kama a kowane irin yanayi wanda Allah ta'ala ya da shi Allah ce wa fi sabilillah ku yi gwagwagwa wajen tabbatar da addinin Allah katilu ku yaki an gane ko hmm. wato wajen tabbatar da hanyar Allah wa za ku yaƙa alladhina yuqatilunakum waɗanda ke yakar ku an gane hmm. wala ta'tadu amma a lokaci guda kar ku wuce iyaka wato koda a fagen yaki ne musulunci ya karanta da mu abinda ake kira ladabin yaki misali kaga a tsarin da addininmu ya karantar da mu in aka je yaƙi ba a kashe tsofaffi misali ba a zuwa a kare bishiyoyin da mutane ke amfana su. sai an kai yanayin da wato yaƙar kafaran ta kai to duk abu wanda yake zai kai ga amfani gare su sai ku a takin dinta kuma zama to alharbiyu Karara, kuma muku irin wannan faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum da fata an gane ko so da ku wato yaki dan daga addinin Allah ko kuma ku yaki waɗanda ke yakar ku domin daga addinin Allah amma wala ta'tadu kar ku yi al-i'tida shishigi da wuce iyaka saboda inna Allah lalle Allah la yuhibbul mu'tadin baya son yan wuce iyaka al-i'tida kullun shishigi babu kyau Ninkali ko cikin addu'a Allah baya son mai shi an ce ɗaya daga cikin sahabbai ya ji ɗansa yana addu'a ya ubangiji ina roƙonka koren bene ɓangaren dama in an zo shiga aljanna ya ce masha Allah har ka ji ka ga aljanna ne har kake tambayar kore ɓangaren dama misali ɗaya kuma na cewa ubangiji ina neman tsarinka da wuta da kunamunta da ce ka ga malam ista'iz billahi minan nar fa innaka in u'idta minha u'idta bi azma fiha ka nemi tsarin Allah daga wuta kawai in an kare ka shi kenan naji annabi ya ce sai shi ga mafansa su za a samu wasu mutane suna shishigi suna wuce iyaka wajen addu'a to Allah baya sa masu shishigi da wuce iyaka waqtuluhum ku yaki kafire waqtuluhum ku kashe su fa inda kuka same su tunda sun yake ku sun muku ta'addanci sun kore ku sun hana ku ibada to kar ku tsaya haka kawai ku yaƙe su ko ya kai ga kisa kalmar waqtuluhum ba waqatiluhum bane hmm. kalmar waqatil awsa'u da'iratan min waqtil ah. waqtil asin kisa kenan hmm. amma waqatil ka yake shi in ka ce ainin wani ya yaki wani duk wata hanya da zai bi wajen kawo masa cikas ai shine muqatala kenan arafin ah. to kafiran da ke yaƙakku ku yaƙe su suke kashe ku kuma ku kashe su shine waqtulun haythu taqitum inda ku tadda su wa akhrijuhum min haythu akhrajukum ku fitar da su daga gidajen sa inda suka fitar da waɗannan fa ana nufin alharbiyin ke amma kan isamun kafiri musta'aman amintacce ne ko da kafiri ne yazo kasar mu kasar musulmi yana da takardun zama ya aiki dan me zaka taɓa shi ko kuwa akwai kuma azimmi ko sannan kuma akwai almu'ahad wanda duk ya taɓa waɗannan ya ɗebo kansa fitina ana magana waɗanda suke sun zare muku takobi sai ku tsaya su yanka kusa kashe kula lalala sun yi muku sai ku musu idan sun tuba ba kamar da zamu gani nan gaba wa akhrijuhu min haythu akhrajukum ku fitar da su daga gidaddajin su su da suka fitar da ku wal fitnatu ashaddu min al qatl to kaji wannan magana can gaba ya ce me wal fitnatu akbaru haka ne hmm. wuri biyu a bakara nan a shaddu kafin ka ji kan izin wazkurullah bayan wazkurullah wal aka akbar min alƙatar. Allah ya ce ai fitina ta fi muni sama da kisa fitina ana nufin shirka ke shirka ake ne fitina kan zuwa qur'ani a ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anonin akwai mai ainihin wannan Allah ta'ala ce to ai shirkan da suke yi shirkan da suke yi ku bari suna shirka wannan shirkar hadarinta ya fi girman zunubin dan ka kashe su tunda suna kashe ku ne suna ya kafu ne ku bar musuluncin don addasa shirka Allah ce a ta ku gama da su yadda ka'ida ta nuna saboda wal fitnatu ashaddu min al qatl shirka ta fi khatari ta muni kama da kisa mm. amma wala عرفتم أما ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم amma kada ku yaƙe su. nan wajen masallaci mai alfarma A abdul haram ina kenan makka kadai madina fa annabi sallallahu alaihi cewa ni ma na haramta madina yadda Allah haramta makka shi yasa muke kiran masallacin harami na makka da na madina al-haramani sharifa ko harami guda biyu sacred houses guda biyu dukansu harami ne arabtum ka hikima ana kiransa da suna albaitul haram har ka ce gida haram haram anan da nufin ne alfarma ne shi jin wani gwani hikima yake cewa kaifa tatufu bil baitul haram wa batnuka mamlu'un bil haram ta za ka kana kewaye albaitul haram Cikinka na cike da haram haram na farko mutuntawa ne haram ta biyu munanawa ne a tatofu bilbaitul haram wa batunuka mamlu'un bil haram yau ka kana tsawafi da albaitul haram cikinka kuma kwajaja da haram alharamun awwal limana wasa limana almuhim karku yaƙi kafirai nan wajen ɗakin allah mai alfarmasalaci mai alfarmasalaci hatta yuqatilukum fi har in sun yake kaga kara nuna maka suke fara ta'addanci fa in qatalukum faqtuluhum in sun yake ku ku yake su kazalika jazaul kafirin haka din shine sakamakon kafirai fa in tahu amma idan suka daddara idan suka bari daga intaha yantahi an ko? idan suka daddara to fa inna allaha ghafurur rahim tabbas lalle Allah mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai ne ghafur fa'ul rahim karim goji ne guda biyu dake fa'idantar da mubalagha wajen waɗannan alkhairi guda biyu وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكيسوا إياري إيافاتا ta yadda har fitina ba za ta wanzu ba ma'ana ku yaƙi kafirai har sai shirka ta gushe ta kau wa ya addini miƙaƙƙe na gaskiya ya zama tona Allah ne kawai babu shirka abota masa shi kaɗai jalla jalaluhu fa inin ta hau idan suka daddara suka hannu gabanin ta'addancin su to fala udwana illa ala zalim ba a yin kar ta san kar sai akan azzalimai arafto na'am الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قطاع وتنمي ما سؤال فرما يؤي ما سجوكا وتنمي ما سؤال فرماني أنقاني والحرمات قصاص kuma ai alfarmomi gugan juna kan gugan juna ne kamar yaya ma'ana tun da su ba su kalli wata mai alfarma har sun yaƙe ku ciki har a kusa da masalatu su ma ku yi musu walhurmatu qisas in suka yi magana a Muhammad sallallahu yanzu cikin wata sai kuma cikin wata alfarma ka taba mai mm. in ba ka ba a yaƙe ciki da fata an gane mm. walhurmatu qisas faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bi ma i'tada alaikum wanda ya shishigi kan ku kuma ku yi shishigi gwargwadon shishigin da yayi dangane da ku wattaqullah ku kuma ji tsoron Allah tsoron Allah shine fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat yin yi ɗin ubangiji da barin bari na ubangiji an gane ko ce alaika bi taqwallahi fi kulli lahzatin ولا تترك التقوى اتكالا على نسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك شريفا نعم أبا لها ناهو ريتا بسؤران الله قوة اللوكتي كركيتا كما دا توكيا دا مزعينك كي أوان جيكا واني ني domin ga abu lahabi dangin annabi dan wuta ne dangantaka bata mai amfani ba a yayin da kuma sulman al-farisi ba farisi dan aljanna ne saboda takawarsa haka shi ma mu ƙara na bilal baka fata ne irin amma dan aljanna ne kenan inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir Allahumma ja'alna minal muttaqin saboda Allah ta'ala ce ku ji tsoron Allah ku sani lalle Allah na tare da masu takawa idan aka ce Allah na tare da kai ta duniya ma ta tafi abin ta mana misali saboda ma'iyyar Allah ita ce idan kana da ma'iyar Allah kuwa to kana da maiyar koma wane ne kuwa Allah ka samu dace na'am وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى آخر الآية كتير بدوكيو ينكو saboda daga hanyar Allah sabilillah hmm. an gane na'am wala tulqu bi aydikum kar ku dauki hannayenku ku yi jifa da hannayenku ila tahluka zuwa ga halaka nan yayi ta'abiri da aljuz'u ma irad bilkul. kull kar ku yi jifa da hannunku to hannun kawai ake nufi kadai hmm. ala kar ku yi jifa da kan ko ba haushe kan ce ka je ka sa kanka cikin halaka to kan ne kawai banda kafa banda agara banda kwankwaso a wannan azanci ne kawai cikin magana yani balagha ce yani ayi ta'abiri da wani bangare amma ka chokar din ake nufi arabtum wasu kan ce abinda ake nufi da wala ku bi aidikum shine ka je ka je Bakanka halaka alal misali sukan ja wannan aya ka zo kana tuka mota mota mai malejin gudu 260 kana tafiya 200 an wala ku bi aidikum na'am amma siyakin ba haka yake ba siyakin ta zo ne ya zo ne akan maganar ciyarwa wala tulqu bi aydikum ila taluka ay bi adam al infaq shine asalin siyakin kenan an gane kar ku yi jifa da kanku cikin halaka wajen hana ciyar da dukiya a cikin hanyar Allah to ba halaka kai da kai bane wannan ita ce fassara mafi kyau tare da ba ma kore yiwuwancin faɗaɗɗiyar magana ɗin domin in ka kalli lafazin ai lafazin ne faɗin gaske al'ibratu bi umumin lafz la bi khususis sabab ina amma asali sai kuma zuwa ga siyakin ku ciyar da dukiyoyinku dan Allah kar kuyi jifa da kanku zuwa ga halaka an gane sai sake ce wa ahsinu kaga ciki ƙara tabbatar maka da mana wala tulqu bi adikum ya mai da kai zuwa ga ihsani saboda infaki bangaren ihsani ne araftum ihsani kyautatawa bayan Allah yace ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum laɓalama malakal insana ihsan kyautatawa mutane sai ka mallake su sautari ihsani ya sa an mallaki mutum hasukan ce insan abdul ihsan ko insan asirul ihsan shi mutum ribataccen kyautatawa ne a inna Allah lalle Allah yuhibbul muhsinin yana son masu kyautatawa alladhina yunfiquna fi sabilillah waɗanda ba su yin jifa da kansu cikin haraka. to bayan mun ji wannan sai siyakin kuma na Qur'ani mai girma cikin al sai karkata zuwa ga tabo ɗaya daga cikin wato manya-manyan muhimman abubuwa wanda Allah ta'ala ya farlanta mana dama ai mun samu introduction inda yake qul ya mawaqitu lin-nasi wal hajj to yanzu za ta mana aikin hajjin ne wato ga daga la'alla mun sani ko lokacin نادي الوابا بسم الله <clears throat> وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن إن الله شديد العقاب آية ملما أريد تسعين دشدك وأتم الحج والعمرة لله أتم الله كتشك حج da umra dan Allah ya salam kenan karka je hajji da umra dan karka je hajji da umra dan a ce ai duk shekara ai ba damani. a kai wannan Allah ba zai karba ba shi yasa waɗanda muka samu labari wai idan sai a je wal kaji ana cewa an je an zauna a darut tauhid a cikin harami a ɗauki hira na isa da takama da ruba da kakaci da burokoko ana kaiwa wurin ai bana wani bai zo ba ya fada kwata a ce zai gasa da mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Halala lalacewar mu ta kai mu je gaban Allah muna irin wannan kakacin to wanda ke karban hajjin ya ce wa atimul hajji wal umrata lillah ku cika hajji da umra dan Allah hajji da umra baya cika dan Allah sai idan guziri na halal yace idza hajjata bimalin asluhu sutu ma hajjata walakin hajjatul iru wa idan ka kuskura ka je kai aikin haji da kuɗi na haramun to ba hajji kai ba raƙuma ne suka yi iwu suka dawo kawai ba hajji kai ba hajijiya kai ta malam wa atimul hajja wal umrata lillah mutum ya saci dukiyar gwamnati yayi sata yayi sata sai ai barin in je umra ai ba komai wallahu ghafurur rahim kai kuskure wallahi kuskure kai har ma malamai na cewa al'afwahul ja'i'atu aula min al haram bakunan da ke da yunwa a gida ka tsaya ka ciyar da su ya fi ka yanki tikin gaji aikin hajji in dai kana da waɗanda suke dole ne ka ciyar da su ba su ci ba su sha ba ka ce za ka je aikin hajji ga hajjin kanan gida ka ciyar da su akwai tartibul aulawiyya hmm. arabtum arabtum wa atimul hajji ku cika hajji wal umrata da umra amma lillah dan Allah mu ƙara tsayawa anan shi hajji wannan tafiyar tafiya ce kamar kowace tafiya ana son har ma ka bar wasiya ka bar ma 'ya'yanka da dangi to ina dawo to shi idan ta Allah ta kasance to ku aurar da wanci ku yi kaza ka kamar wasu ya khalas ka nemi afuwar jama'a sannan ka aboci jama'a nagartacciya cikin tafiya yi ƙoƙari a aikin hajji ka tabbatar da akwai malamai cikin tawagar tafiya hukumomin da aka ɗora musu ɗawainar aikin hajji ku ji tsoron Allah ku tabbatar da kuna kama ma alhazan da suka biya kuɗaɗe maɗuɗai ku kama musu masaukai na gari ku kuma kiyayi ƙoƙarin fitar da mutane ranar bakwai ga wata dole wannan bayani ya ringa fitowa karara ran bakwai ga watan zulhijja sai kaga ana ta fitar da mutane daga gidajensu a makka madadin a bari sai wa shagari ranar yayin da manzon Allah ya wannan ita ce maganar da na gaya ma hukumar alhazai na ƙasa na hakon da muka wani taro kafin lockdown muka ce to kun gani ana samun fa ana wannan abu kawai sai ka iske ainihin ke ne ana ta da su ana musu tafwid ha to ai idan musu fita cikin daren nan ba washe gari in aka ce za tsaya yanda annabi ma'ana yi din nan za a samu cinkoso ya jama'a <clears throat> annabi ya ce na anni ko. ku zo ku ɗauki samfurin aikin haji daga gare ni a yi aikin haji yanda annabi ya karanta na yadda ba ina kora larura ne. amma da muka taba bincike sai muka a ashe wato akwai hanya ta samun kuɗi ciki gwargwadon kai kawon alhazai gwargwadon kudin da zai shiga aljihun wasu to ku ji tsoron Allah haka duk malaman da aka ɗauke su ku je aikin hajji idan ba ku karantar da mutane ba sunan ku GST government sponsored pilgrim ka iske malami ya zuwa ya karantar da mutane na taɓa samun wasu saran a Madina ga malam wani da ce ina malaman da su ce wallahi malam ko ɗaya ba mu gan su ba to akan maka Allah ka ji tsoron Allah idan gwamnati ta ɗauke ka kaje ka mutane wa'azi kaƙi wannan kuɗin da ka ci ka ci haramun kuma kai ka fi cancanta a ce ka kowa zuwa saboda ka sani malami ne ka kuma kana ba da mummuna wakilci bad representation Hajji nan ba wasa ba ne sannan baya halatta gwamnati ta biya wa mutane aikin hajji in ba su cikin mutane guda biyar baya halatta gwamnati ta biya ma wani zuwa aikin haji da kudin gwamnati kudi na kudin ka kudin al'umma sai in yana cikin mutum biyar farko malamai saboda aikin haji karatu ne tsawawa to kana bukatar ma abota ilimi ne saboda su yi bayani da haka idan malami aka biya mai kudin gwamnati da esta ko da komai yayi to amma sai ka sauke abin da saboda idan ba kira mai ci gawai Aikin, na biyu likitoci saboda yanda aikin hajji karatu ne zalla to kuma abu ne da ya shafi health situation shi za ka ke gani duk kasashe sukan aika da abin da ake kira albi'isa a tsubbiya albi'isa ta tsubbiya medical mission medical mission za gani dole ne a biya likitoci kudin aikin hajji da kudin gwamnati saboda kula yanda abin karatu ne ta kuma harkar lafiya ne uku kenan na biyu kenan na uku yan jaridu dole su yi rahoto al'azanmu na kano na gari kaza suna kasa kaza a kulla alaƙa tsakaninsu da gida wannan babu laifi a biya su amma duk wanda aka biya ya je sai wannan aikin na hudu jami'an da ke kula da takaddu an gane takaddu na mutane tun da a diplomatiya ne akwai bukatar passport takarda ta bace waɗannan jami'an dole a ɗaukar a kular sannan na biyar jami'an hukumar alhazi kawai da jin daɗinsu a dole hukuma ta ɗauki nauyin su mana amma a yi aiki tsakani da Allah a daina zuwa kuma a ringa mutane wani lokaci ba gaskiya ba an kama alhazai wallahi gidansu gidajensu daga nan ma kuna jin kiran sallah a ainihin wato harami an sha wannan sai ka je sai ka ga an tallara alhaji wajen kilomita kusan biyar ne su akwai wata unguwa ana kiranta nakasa in ce kun nakasa su kun kai su nakasa can nakasa an nakasa su kaga mutum wallahi baya samun sallah a harami itlaqan baiwa daga kuma alhali an yi ƙarya cewa an kama kaza kaza wallahi ittaqullah a kiyaye in an tsaya an yi abin da Allah ta'ala ce komai na alkhairi zai tabbata to da yake lokaci ya riga ya tafi kila za mu sake koma kan wannan aya hmm. wa atimul hajja wal umrata lillah sau darussan da ke ciki na da yawa Allah ta'ala ka samu dace ka ba ka samu zama lafiya da kwanciyar hankali wannan annoba ta covid-19 Allah ka tsayar mana haka da dukkanin kasashen musulmi waɗanda suka koma zuwa ga Allah a cikin wannan yanayi ya Allah ya Allah Allah ka rubuta musu shahada idan sun mutu da imani Allah ka tafi kowa sanin su ya alamin ya Allah Allah ka haɓaka tattalin arzikin mu Allah ka sa wannan annoba ya zama gagarumin alkhairi gare mu ya Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبركاته